رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ريدم كسابا a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na maktasar khalil filsafihil maliki wanda al'imam khalil bin isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna babin da yake bayani dangane da hukunce-hukuncen rantsuwa a musulunci a yau insha Allah ta'ala za mu taki daga darasi na ɗari da tamanin, inda mala yake cewa walahu yawmun walaila fi ra'ati shahri yana da wuni da dare fi ra'ati shahri idan yayi rantsuwa ya ce akan wata aw inda ra'sihi ko daidai kan wata aw idza sahalla ko kuma idan watan ya kama saboda haka duk mutumin da yace wallahi akan wata ko daidai farkon wata mu da hausa abin da muke fasarawa kenan eh wato farkon wata don aka ce kai ba yana nufin karshen ba ne ana nufin farkon wata ya ce billahi lazi la ilaha illahu wa farkon wata zan yi kaza billahi lazi la ilaha illahu wa idan wata ya kama zan yi kaza ko billahi allazi la ilaha illa huwa a daidai farkon wata zan yi kaza to yana da yawmin walaila 24 hours shine kwana daya in ya wuce kwana daya to watan yayi nisa saboda haka ranar da wata ya kama yana da awa 24 kenan kun ga zuwa washi gari idan bai cika rantsuwansa ba to kafara ta kama shi ina fata an gane wannan wa ila ramadana aw listihlalihi sha'ban idan ya ce zuwa watan ramalana wallahi zan yi kaza kamawan watan ramalana wallahi zan yi kaza to yana da yawmun walaila shi ma ƙarshen watan sha'ban watan shaban yana fita an aka shiga ramalana tun da ya ce ila da larabci amma kun ga mu ba lalle ne da hausa ya zamo haka ba ko an fassara da wani yare ya zamo haka ba amma duk mutumin da ya ce wallahi daga nan zuwa ramalana zan yi kaza to yana nufin kafin ramalana karken sha'abana kenan ina fata an gane tun da da larabci ya izuwa amma idan ya ce daga nan zuwa cikin to kaga already in watan ya kama sai ya shiga ciki amma in ka jingina da wata to kamar shine kan iyaka ɗaya watan na eh in baka ci rantsuwanka ba ana shiga wancan to ka samu matsala saboda haka idan an je karshen wata to kana da yawmun walaila kana da awa 24 kenan tun kafin watan ya kare to kai kokari ka cika alkawarin ka in zai yi ah, abin nan randuwanka idan zai yi, in kuma bai yi ba to shikenan ka fara ta kama ka wa bi ja'ali thawbin qaba'an haka mutumin da ya sanya tufa amma ƙaba'an a matsayin abaya aw imamatan ko ya mayar da shi rawani kila albasuhu cikin mutumin da ya rantsuwa ce wallahi ba zan sanya tufafin ba to sai ya sanya shi a baya an san a baya ko ya baya take eh tunda an ce an sani yaya a baya take shine qaba'a eh wanda yake sawa nan gaba a tsage eh wato kaman alkebban da manya suke sawa amma nan gaba a tsage ita ake kiranta a baya alkebba ita ba ta da hannu inda ake sanya hannu a ciki asalin alkebba ba ta da wannan to a baya kuma za ka iya samu akwai mai hannu akwai wanda ita ma ba ta da hannu amma gaban a tsage wato abinda ake so mu fahimta a nan shi ne mutumin da ya sanya a baya ya sa kaya bai sa kaya ba domin ko a musulunce ne ya kasance wato babu komai a jikinka sai ka dauke a baya sai kasa in ka dauke a baya kasa in ka fito in ka fito za ka hadu da mutane misali a ce zamanin da babu kaya ya za ka yi dole sai ka tattara ka rike saboda asalin a baya ba riga ba kayan ado ne mutumin da bai tattara ya rike ba kun ga tsagun gabansa a buɗe yake kuma ko gajeren wando ba ya da ke duk wanda ya ganki zai ce wannan mahaukaci ne ko ba ka ba eh, to haka ma rawani idan baka sa kaya a jikinka ba sai ka ɗora rawani sai ka fito haka tsirara za a ce maka ranka shi ko ko kar makallahu sai dai a ce a nemo masu rukiya ko kuma mutanen wane ne farfesa eh, audu ibrahim na ce maza a jiya neman mutanensa su zo su tattara ka don akwai problem ashe mutumin da ya rantsuwa ya ce wallahi ba zan sanya wannan ba yana nufin kaya kenan to idan ya sa a baya ba za a ce ya sanya kaya ba idan ya sa ne ba za a ce ai ya sanya kayan ba ya karya rantsuwa ba amma malam ya ce a nan ya karya rantsuwa saboda me saboda su Laraba yana daga cikin tufafinsu ya sa za ga limamansu suke sa a baya akwai wani balarabin da ya taba zuwa ya ga yadda muke sallah abin nan ina a baya ta yi mu ba mu da a baya ta imam guda babu a baya to zan aiko maka da baya amma ina jin daga ni har sauran limaman ba kowa ne yake sa a bayan ba eh saboda mu saboda wasu dalilai ko mutanenmu na fada da suka zo daura aure suka ce ya za a yi a ce liman babu a baya wannan ma fa dama dama na yi rawani ya eh, kwarai da gaske ayin kana so ka zamo cikakken limamin juma'a shine ka yi rawani ka sanya a baya ko da babu babbar riga amma ka fito da kai sai babbar riga babu rawani babu a baya ko kuma kawai sai jallabiya da wata hula irin kaje gaida alhaji ya ce da Allah ta shigar ka matsa mu eh ta shigar ka matsa mu wannan yana daga cikin abin da ya sa aka samu sabani tsakanin sheik abdullah bin fode da kuma sheik usman bin fode wa da kani saboda sheik usman bin fode yana ganin manyan mutane su rinka sa manyan kaya saboda su da kima a idon jama'a shi kuma sheik abdullah bin fode yana ce tsoron allah zuciya yake ba sai ka sa manyan kaya ba in za ka sa manyan kaya a halal ya yi amma zai shagalar da kai saboda haka ka samu koda kananan kaya to waɗansu limaman babu ne talauci ne wasu limaman kuma saboda gudun eh, don saboda yanzu ka sa rawani ka sa babban riga ka ɗauko a baya kowa ya haɗu da kai alke alhali kuma ba haka ba ne shi ne problem ne tun da zai wahala in yi rawani ba zan dan ji wani abin nan ba zan yi doro ba dole wani jikonsa yana ɗan yi doro kaɗan ƙwarai da gaske to kaga akwai matsala ai saboda kana kuskure kalan naka maka gyara ba za ka iya daukawa ba to su laraba suna ba da muhimmanci ga ainihin rawani da wannan a baya din kuma eh, tabbas tun da yana daga cikin kayan ado idan mutum yana da hali yana da kyau ya rinka amfani da su kuma mu a ƙasan nan mun san duk mutumin da ka ganshi da rawani to ba zai yi karya ba balle iskanci duk mutumin da ka ganshi da a baya. nan ma ba zai karya ba balle iskanci duk mutumin da ka ganki da babbar riga bai kamata ya karya ba ko iskanci duk mutumin da ka ganki da kufta ko kaftani ya sha aiki to ga dukkan alamu da tijo ne kwarai da gaske ba a tsammanin zai yi karya balle ya iskanci ko ba ka bane yawwa na'am saboda haka mala ce mana rantsuwa tana karyewa da ja'ali saubin ƙuba'an idan aka sanya sau ya zama ƙaba'an kai ƙuba'a eh, shi ne inda masallacin nan na annabi yake a birnin madina hmm, amma da yake an fi karantawa haka ƙuba'a sunan gari ne ƙaba'a shi a bayan da ake yafa ba wanda masu sarautu suke yafawa kamar yadda muke gani eh, amma ina jin manyan masu sarautu ma ba su cika sa a baya ba eh in ga mutum da a baya ina jin matsayinsa bai kai na hakimi ba eh, haka ne ko ba ba in ka ga mutum da a baya kame-kame ne sai dai limaman juma'a ko da yake afuwa na i'm sorry abinda zai baka mamaki shine kaga mafiya yawa manya-manyan sarakuna ai alkyabba suke sawa za mu iya fassara ka ba mu ce shi ma alkyabba ne tunda already gabansa a tsage ke da irin rigunan nan da ake yi masu dan ado ina jin ko na kasan maroko ne ko na ina ne su ma za ka ga gaban a tsage ke eh, duk za a iya kiransu ka ba sai dai mu a kasan nan za ga mafiya yawa manyan sarakuna su suke sa alkyabba da ka tsaki kuma su sanya a baya da su da limaman juma'a haka ne ko Eh, limaman juma'a in ba manya na fada ba zai wahala ka gansu da alkyabba sai dai abinda zai baka mamaki shine shi karan kansa sarkin musulmi yakan sa a baya inda kake tsammanin za ka da alkyabba ba zai sa ba bai ma cika sa alkyabba ba shi shi a baya yake sawa sai dauko a baya kawai sai ya sa abinsa kwarai da gaske to duk wanda rigan da ka ganta a tsage a gaba tana da kauri ko ba da kauri tana da ado ko ba da ado ita ake kiranta kaba to gama masaban wannan littafi kuma shine masabar mudawwana yadda waɗansu malamai suka fassara duk wanda ya ce wallahi ba zai sa tufa ba sai ya sa irin wannan to ya karya ranzuwa saboda tufa ne musamman na manyan mutane to haka ma rawani duk da kasancewa kansa ne kawai ya ainihin daure sai la albasuhu la in karihahu lidikihi sai dai idan ya kishi saboda kuncinsa shi yasa yana da kyau a rinka lura da yanayi abin ya matsayi shi sai ce wallahi ba zan sa ba sai aka je aka samu wani kwararren tela sai ya gyara da ya gyara aka ce masa ai an gyara an yi kaza kawai da ya gwada sai ya ga abin yayi tun da gwaji baya daga ciki kawai da ya gwada sai ga abin yayi ya ce a ah, to alhamdulillah to wancan rantsuwa ba za ta yi aiki ba saboda akwai dalili shi yasa ake lura da yanayi ko da idan mutum ransa ya ɓaci yayi rantsuwa to yana da kyau a rinka lura da yanayi da ya sa shi rantsuwa ai yana nufin yana da kuncinsa haka wallahi ba zai sa ba to sai aka ba da sai ya gyara saboda kasan waɗansu ƙwararru ne bisa aikinsu in ya gyara ma ba za a gane cewa haka an yi masa gyara ba ya sa abinsa sai ya ji daɗin abin shi kenan tsoron wanda ya can baya yana nufin idan yana takure ne ba zai sa ba amma in yana yalwace wannan rantsuwa ba ta shafi yalwatan nan ba to bai karya rantsuwa ba wala wada ahu ala farji ko kuma ya ajiye ki a bisa al'auransa sun san mutanen da sukan ajiye kayayyakin su ko da wani zai shigo ko menene sai mutum ya ɗebo sai ya rufe jikinsa haka lokacin da yake akwai karancin tufafi kwarai da gaske ba ma daɗe sosai ba za ka ga bayanin da na can baya za ga da daddare sai ga dattawa sun zo babu komai a jikinsu daga su sai babbar riga ba yi ba wani ma fi zai ɗauka ya yafa a jikinsa kwarai da gaske ko gajeren wando saboda a lokacin babu gajerun wando ma da yawa babu gajerun wando da yawa to matukan mutum bai bayyana al'auransa ba ba matsala ba ne tun da ya zamanin annabi har zuwa bayan zamanin annabi tufafi ba su da yawa a cewa har ka mallaki guda biyar guda bakwai ai kai babban mutum ne mai hali a wancan lokaci to amma yanzu ka samu su taro ɗinka ina jin zai wuce naira ɗari biyu ba irin wannan yaji da ya bai wuce naira dari biyu bago so eh. eh. almuhimmin da yana samun abin nan na ga wata shadda mata fito kwanan nan wannan yana jin wato in aka shanya ta in ba an sa abu aka daure ba ma iska zai dauki yadda ka san ko leda ne ko menene aka amma design din mai kyau irin design din shadda to kaga irin wannan mutum ma zai iya yin guda goma sha ma yi farai da gaske amma a da a ina ka ga mutum da riga da wando da riga da wando kamar ma maganin babban riga wallahi sai dai ka ga mutum da wando da mayafinsa ya yafa saboda karancin tufa amma yanzu za ga har yadi ma ana dinka hula yadi ma sai an sa a cikin hula ga hula ga safa ga riga ga wando wani hadda babban riga sai kaga an samu yalwa wa amma bi ni'mati rabbika hadir saboda haka dole mu gode mu nemomin da Allah tabaraka ta'ala ya mana hakan ku taimaka mana wajen me wajen bautan Allah wannan kenan wa bi dukulihi fi babin yana karya ya karya rantsuwansa da shigansa ta kofa guyira wanda aka canza fila adkhuluhu cikin cewa wallahi ba zai shiga ba illam yakra zikahu idan dai ba ya kyamaci kuncinsa ba an sanya kofa ce sai ce wallahi ba zai shiga ta wannan kofa ba sai aka canza kofan aka sa a wani waje to rantsuwansa ya karye ya karye rantsuwa saboda manufansa shine cikin gidan yake nufi amma in yana nufin kofan ce ta wannan kofa saboda ta matse shi ba zai shiga ba ko kofan ba ta masa ba ya ce wallahi ba zai shiga ba sai aka canza don aka canza in ya shiga bai karya randuwa ba to sai dai kun gamu precisely duk mutumin da ya zo aka ce da kofa ya ce wallahi ba zai shiga ta wannan kofa ba mu a wajenmu kofan yake nufi kofan yake nufi ba zai shiga ba in ka canza zai shiga in cikin gida ne zai ce wallahi ba zai shiga gidan ba to kaga duk mutumin da yake wallahi ba zai shiga gidan ba sai aka jefa shi ta sama kun ga ba shiga yayi ba sai aka jefa shi ta abun nan ya shiga gidan ya kare ranzuwa saboda haka akwai bambanci tsakanin ainihin kofar da cikin gidan to amma anan mala ya ce duk mutumin da yake ba zai wallahi ba zai shiga ta wannan kofa ba sai aka canza kofa aka mayar da ta wani waje sai ya shiga to ya karya rantsuwa wannan mu muna ganin ba ta karye ba to bi qiyamihi ala zahri mutumin da yake ba zai shiga gidan ba sai ya tsaya a saman gidan kun san mutanen da su ma suna yin tsoro suna yin tsoro saboda haka kawai sai ka hau ta katanga ko ta wani abun nan sai ka hau sama ka tsaya already ka shiga gidan Eh, amma banda cikin daki tun da kaga akwai bambanci in kace wallahi ba za ka shiga cikin daki ba sai ka hau sama ba ka shiga daki ba da bambanci sai dai idan tsoron ya kurma in tsoro ya kurma ya shiga da kai to nan ma a fasarar waɗansu malamai sai a ce kaddara ce ko tun da dai ba ka shiga willingly ba bisa ra'ayinka ba eh. wa bi muftaran to wannan ya fi fitowa fili da haya fila arkololi li fulanin baitan ga mutumin da ya ce ba zai shiga gidan wale ba a nan ya kawo mana abubuwa guda biyu duk mutumin da ya ce wallahi ba zai shiga gidan wale ba sai ya hau saman tsoro to ya shiga wannan haka ne inda baitan yana nufin gida ba daki ba sai ya ce wallahi ba zai shiga gidan wale ba to garin kama haya sai je kama hayan gidan wanin da ya yi rantsuwa ba zai shiga gidansa ba to rantsuwarsa ta karye saboda duk mutumin da yake da gidaje idan wannan gidan bai masa ba zai koma wani gida tun da mallakansa ne eh, duk shari'an da za a yi tun da mallakansa ne to zai je ya tsaya tamkar yana zaune a cikin gidan ne ko da ko ba a cikin gidan yake zaune ba tun da nasa ne haka ne ko saboda haka in kace ba za ka shiga gidan wane ba sai ka karbi hayan wani gidansa ka zauna ba gidan da yake zauna a ciki ba to ka karya rantsuwa Ba bi akalin min waladin haka ma rantsuwansa ta karye idan ya ci abinci ta hannun wani yaro da fa'alahu mahalofin alai wanda aka yi rantsuwa a kansa sai ya baki abincin a matsayin ɗansa wa ilam ya alam ko da koshi wanda ya rantsuwan bai san da wannan ba in kana nafaqatuhu alai idan ciyarwar tana kanta, shi da ya rantsuwa misali yanzu a ce kaga wani yaro yana ta gayyare haka a anguwa sai ka ce wannan yaro din ya zo ya dawo gidanka da komai ka ɗauki da wainiyansa ka ɗauki alkawarin da wainiyansa har zuwa lokacin da zai girma ya yi aure sai wani abu ya zo ya haɗa ka rikici ko da baban sai ka ce wallahi ba za ka ci abincin baban ba ko da ma ba rikici ba kun san irin wannan mutum ya ɗauki yaro tsakani da Allah sai uban kuma ya zo ya kawo masa wani abu ya yi menene irin wai bari ya kawo masa kyauta ya ji daɗi kun san wani zai ce a'a yana gudun kara bata masa ladarsa ko har ya yi rantsuwa ya ce ba zai ci abincin wane ba shi mutum ya tafi da abinsa sai da ya haɗu da ɗansa sai ya shi da ya baki abinci shi kuma yaro da ya kawo gida sai ya kawo kai kuma baka sani ba aka zo aka yi alhali kayi rantsuwa ba za ka ci ba sai da ka gama ci sai aka ce ka ce a wannan abincin yaya sai aka ce ai ka ka za ka za ka za wato mallakan wanda ka yi rantsuwa ne cewa ba za ka ci abincinsa ba to rantsuwan da ka yi ta kare kun ga fi kenan sai a yi nan a yi nan a yi nan daga can sai a bulla eh. in kana zaune kana tunanin cefanen yau ba za ka gane karatun da ake yi ba <laughs> to mafiya yawa matsalolin da muke ta ambatawa matsaloli ne na ilimi amma ana iya samun saɓani akan walansu abubuwa tunda kun ga anan an ce bai sani ba wato ko da bai sani ba saboda idan ya sani ya san yayi rantsuwa ba zai ci ba to amma tsakani da Allah mutumin da ka ɗauki nauyinsa yana gidanka ko yana zaune a gidanka ubansa ya zo da abu kace wallahi ba za ka ci ba sai shi ya bada ɗansa da ya bada ɗansa ɗan nan kuma yana gidanka aka zo aka kawo gida aka dafa wannan abu kai ma ka zo ka ci sai aka ce maka ai abinda wane ya baka nan ne kace ba za ka ci ba shine ya bada ɗansa to kai ina laifinka kai ina laifinka tunda ma baka sani ba sannan na biyu kuma tunda wa yaron gidanka aka bayar tamkar ya zama mallakanka tunda da yaronka ba kai aka baka ba tunda ka ce kai ba za ka karba ba abinda ka ce ba za ka karba ba sai ka hana matanka karba ko sai ka hana yaron gidanka karba sai dai akwai shubuha a ciki kamar cin hanci amma in ba cin hanci bane akwai abin da kai kafi karfin wannan ko da ni idan na ɗauki ɗawainiyanka da komai ko na ɗauki ɗawainiyan ɗanka kamata ya sai ka duba ka ga wani irin matsayi ne ya kamata kowace irin kyauta ya kamata ka kawo mun saboda haka in kana zaune a karkara za ka kawo mun kyauta ya kamata in za ka tinkare ni ka zo mun da buhun masara kaman guda biyu ko uku kuma ba ka zo ka gwada za ka biya ni ba ne ga kibarin dan taimaka maka da wannan kaga zan karba haniya mariya to amma in ka zo da yan kajinka guda biyu ko da yan koyin zabinka guda 20 misali sai ka zo ni ne za ka tinkare ne da koyin zabi guda 20 amma in ka zo ka ba da gidana ka ce ga ki ka ba da yaran gidana ai abin nan ba abin gyama ba ne yana iya yiwa ma sai an zo an dafa ce ah, wannan koyin fa kaza ne to in kun dafa ku bani guda biyu amma da mutumin zai zo maka da guda kirin kai ka ta karfin ka karbi guda kirin ko kuma kana ganin akwai raini ko wulakanci ko wani abu to sai ya bada yaran gidanka ko ya bada matanka su za su karba kai ma za ka ji daɗin cewa eh wato an kyautata an kyautata maka don kaman ba yi abin directly ba an yi abin indirect kai ma za ka ji daɗi to idan mun duba za mu ga akwai sarkakiya a cikin waɗansu bayanai shi yasa muke tafiya muke warwarewa kuma yana daga cin abin da yake cin mana lokaci za ga karatun baya sauri eh. na'am wa bil kalami abadan haka idan yayi magana ma da mutum ya karya rantsuwan safila kallamahu al ayyama idan yace ba zai yi magana da ki ba kwanaki kwanakin nan a wuce hora ko watannin nan duk mutumin da yace cikin kwanakin nan ba zan yi magana da ki ba to lallai wannan ya gwada bayi da iyaka duk lokacin da ya yi magana ya karya rantsuwa ya ce watanni bai faɗi yawansu ba to ai duniya watanni ne inda idda ta shuhuri inda lahi haka za a yi ta tafiya watanni ne ya kamata ka faɗi iyakacin abu ka yanke in ka ce a cikin bazaran nan to in bazara ya fita kike na. watannin bazara watanni nawa ne in ya yi tsanani wata hudu ne wata hudu ne watannin damana in yayi tsanani watanni nawa ne ake abin nan din ake yana ruwa july august september october eh? Eh, october zai shi ma yana jin watanni hudu ne ko watanni hudu ne ko uku haka tun da dama muna da hurhudu hurhudu guda uku za a gani ana samun canji wasu kuma suna ganin guda hudu ne don guda hudu ne kaga 12 za ka saki gida gida hudu zai zama watanni uku uku kenan tunda za ka samu da lokacin bazara da lokacin damana da lokacin hanyi mai tsanani haka da lokacin kaza to za ka ga akwai dan bambanci watanni uku uku sai dai wani yakan wuce hukun gaba daya yanzu kamar ruwan bana ɗayan fara shi ne a watan mai an ɗanyi ruwa manya-manya ruwa cikin watan mai sai dai masu hasake masu ilimi suka ce ba za a yi shuka ba a najeriya saboda ba ruwa ne wanda yake zai yi lafsin ba kuma mafiya yawa in ka duba kashi tafa'in cikin ɗari wanda suka yi shuka a cikin watan mai sai da suka sake a wannan wata eh, saboda in aka yi ruwan mai yawa aka ɗauki lokaci mai yawa kuma ba a sake ba to matsaloli yake samu da su kwari ne da tsutsotsi a kodan tsutsotsi inda suka bayyana sai da aka yi ta ruwa kwanakin nan ne tukuna sannan ya halaka su duk abin da ka shuka cinyewa za su yi eh, wani abin mamaki kwarai da gaske to don haka wato kowane abu yana da kyau a dubi yanayin al'adun mutane domin a iyakance in ka iyakance baka ce al'ayya da ma'arifa alif dalam Tofa akwai matsala duk lokacin da kai magana ka karya ranzuwa sai dai wata lasatan fi ka ayyamin sai dai za mu dauki kwana uku mutumin da yace wasu kwanaki in yace wasu kwanaki da na kira da larabci kenan shine kusa akwai definite article da indefinite article indefinite kaga abin da yake akwai shakka a ciki shine na kira saboda haka in kace ba zan yi magana da shi ba wasu kwanaki to mafi karanci kwana uku ne kwana uku ne ake kewa saboda haka duk yadda aka yi cikin kwana uku kar yi magana da shi bayan kwana uku zai kai mutum da kace wasu kwanaki amma an kace kwanakin nan to waɗannan suna da yawa ba a san yakacinsu ba wa ka fila a la nan. shin haka al'amarin yake mutumin da ya ce zan wallahi zan kaurace masa au shaharin ko ana nufin in ya kaurace masa na wata guda kikenan kulani akwai zantuka guda biyu to wannan mu ba mu cika ma lura da waɗannan abubuwa ba gaskiya eh, hadili mutum ya yi rantsuwa ba tare da iyaka ba sai dai idan jahili ne ko bai sanya na aka dosa ba to kaga ba ruwan sama da hukunci wa sanatun shekara guda tur mutumin da a larabci ya ce wallahi zan ƙaurace masa ba zan yi magana da ki ba hinan wa zamanan wa akran wa daharan waɗannan kalmomi hinan wani lokaci mai tsawo zamanan na zamani akran shi ma zamani wa daharan shekara sukutun in ka ce wallahi ba za ka yi magana da shi ba da larabci ka ce dahara to shekara guda ne su mun ka yi magana da shi kafin shekara ka karya ranzuwa haka in ka ce zamanar haka in ka ce asirar asirar wannan la'asar din da walasar din ba shi yasa za ku ji wajen fasara ana cewa muna abin nan yana ranzuwa da zamani ba saboda asalin fasaran asir kenan asir ne zamani to shekara guda ne in wajen rantsuwa ne haka ma hinan eh, ba da hiyin wabe ma yufaku haka ne ko ana kuma abin da aka rubuta kenan ya kamata a ce akwai kwama wabe ma yufaku da kuma auren da yake lalacewa to nan ma rantsuwa tana karyewa au bi gairi nisa'ihi ko kuma da matan da ba nasa ba qila atazawwajanna duk mutumin da yake wallahi sai nayi aure mutumin da yake sai yayi aure shikenan sai je auren da yake bai wato lalataccen aure lalataccen aure misali ya kasu kashe biyu akwai wanda yake lalacewa wajen kulla shi duk auren da aka yi tifaki babu sadaki auren ya lalace duk auren da aka yi babu waliyi shi baya da za ya gyara shi kwarai da gaske mace ta da kanta ta yi aure ba da za ya gyara shi, sai ta samo waliyu ubanta ko ɗanta dole ne sai da waliyu. amma auren da aka yi babu sadaki shi yana iya gyara shi saboda haka zan zo zan auri yarka ko kanwarka sai ka ce a Allah ya gata malam kullum kana jan mulimanci babu damuwa na baka na ce na karba babu sadaki na ce na karba sai daga baya sai aka gane ashin liman an ba shi aure ba tare da sadaki ba to shi kenan sai a zuwa yi wa liman nasiha zai ce ka kawo wani abu ka bayar a matsayin sadaki shi kenan amma kaga babu wali ya za a gyara bayan ta riga ta tare babu a ya wurin ma ya abu na yin hizba kawai za su zo su tarwa za su da bulala eh, kwarai da gaske to duk mutumin da ya ce wallahi zan yi aure sai je yi lalataccen aure to bai kubuta ba ya kare ranzuwa to magana ta biyu wanda take da dar matsala shine sai je auro mata ba irin nasu ba mutumin da ya ce wallahi zan yi aure gashi baki tukururu sai je aure balarabiya eh ko shuwa arab ga ya kaga ba matansu ba bane shi ne abinda malai yake fada saboda a ka'ida ga masabar malikiya yanzu za yi aure akwai alkafa'a su sun ce sharadi ne saboda haka bayan da za a yi kana ƙauye ka je kana neman yar gra ba layinka ba bane saboda tun farko initial yana ganin auren ba zai dore ba to tun kana kauye ka nemi yar uwarka yar ƙauye ba gidajiya su kuma yan GRA su masu je su auri yan uwansu yan GRA ya ma in ƙarya ne ƙarya ne in gaskiya ce gaskiya ce ina ba ta an gane duk saboda mai saboda ai ya fi dan saukin samun rikici ya fi saukin samun rikici sai dai kuma kaga waɗansu masabobi su suna ganin aure ana gina ki ne a bisa fahimta idan mutane su riga sun fahimta sun gamsu to shi kenan saboda mace tana iya saukowa ƙasa kamar yadda kai ma za ka iya saukowa ƙasa amma kai an fi son idan za ka yi aure ka aure na ƙasa da kai saboda sun fi mutuntawa in ka je ka auro wanda ta fi ƙarfinka to za ka sha wulaƙanci ka ce kawai matsiya ce ɗan matsiyata warai da gaske ka fala maka wannan amma ai hadili ga mutum zai je auro matan da ya fi ƙarfinta misali wanda bata kai shi ba wani abu sabani ya zo ya zage ta ya zage ubanta duk wanda kaga yayi wannan daman dan iska ne ba mutumin kirki bane kwarai da gaske to amma su mata saboda suna da rauni ko menene zai iya fitowa daga bakin su amma kai namiji an san kai mai hankali ne baya da za a yi ka wulakanta ta ka wulakanta iyayenta in ka yi haka kuwa to kai mutumin banza ne ina fata an gane wannan kenan wa bi damanil wajhi shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh